tsoro da ƙasƙanci mai girma. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافقين سنة جنس أولان الله يسوكر ومنزنس وتسورة da take bayyana wa muminai abin da suka ɓoye na kafirci a cikin zukatansu. Ya kai wannan manzo, ka ce da su, ko ci gaba, ku munafukai da izgilinku da su kanku ga addini. Allah zai fitar da abin da kuke tsoro ta hanyar saukar da sura, ko ba